kamar yadda bincike ya nuna mutane hudu ne masu son yin takarar kujerar shugabancin kasa a jam'iyyar pdp da suka hada hada gwamnan sokoto aminu tambuwal da alhaji aminu hayatuddin da bala abdulkadir muhammad gwamnan bauchi da kuma sanata bukola saraki sun amince da a fidda dan takara guda daga cikinsu amma kuma da sakamako fito sai aka samu canjin ra'ayi da salihu dan jam'iyyar pdp ne kuma ya halarci wajen taron da aka gudana a garin mina ya yi fashin baki kan batun. Abin ya kawo ni shine na yi fashin baki akan kai da komo da ake yi ga batun to 'yan takarar shugaban kasa a karkashin jam'iyyar mu ta PDP. A sanin kowa ne a birnin Mina an zauna da 'yan takara guda hudu inda aka tattance waɗanda ake ji in an yi haɗin gwiwa aka samu maslaha da yarda da amincewa za a fi da ɗan takara wato zakari wanda zai tsaya a ƙarƙashin jam'iyyar mu ta pdp a ƙarshen wannan tsari da aka yi an samu fidda 'yan takara guda biyu takaran kuwa su ne gwamna bala abdulkadir muhammad da sanata bukola saraki Malam Dogo Bibi shi ya jagoranci zaman taron dattawan jam'iyyar PDP din da aka gudanar a Bauchi. ya buƙaci ganin uwar jam'iyyar pdp din da ta gayyaci duk 'yan takarar don neman maslaha shugabanninmu na pdp su kira duk ɗan takara su zauna a yi shawara abu da muke nema ci gaban najeriya muke so so duk wanda zai zama lida na gaskiya an san shi wanda kuma ba zai zama lida na gaskiya ba an san shi saboda haka ina so a tattara su yi haƙuri so tabbace ce mun duba ne muka gani nan mu ta north east tun prime minister ba mu sake samun wani wanda ya samu wani gajiya a cikin farar gama na irin wannan mukami ba. madan hawa aliyu daga jihar yobe ta amince da sakamakon kwamitin farfesa ango abdullahi sai dai tana goyon bayan takarar gwamnan bauchi sanata bala abdulkadir muhammad gauran bauchi sannan ta ci gaba da cewa na gamsu da wannan maganar 'yan takarkaru da aka fito da su daga arewacin na cewa har bala muhammad zai kasance a cikin su to na gansu da maganan lallai tabbacin cewa ina da kwarin gwiwa a wajen mutanen arewa da za su iya fitowa su ba da kurkunsu wa bala muhammad gauran bauchi gwamnan bauchi wajen cewa ganin ya zama shugaban kasa saboda irin ayyukan da ya dauko niyan ya mana su da gyararrakin da yake so ya kawo mana a najeriya kuma bala muhammad mutum ne matashin irin wanda ake so su fito su tsaya su nemi shugabancin kasa wanda ake ganin yana da ilimin shi bakin gwargwado wanda zai iya fitowa duk yadda ya kamata ya je nema mana abin da ya kamata da zaman lafiya a kasashen mu na Najeriya to ina ganin mutum ya kwarzo mai jajircewa akan ganin ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasashen mu Najeriya dan gaskiya muka a tana arewacin Najeriya da ma kudancin Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya